lokacin da na ce ba taba discussing ko tattaunawa da ni akan wannan magana ba da kowa ma ko yau ko gobe ko jiya ko shekarun sannan kuma ba inda na sa hannu akan wannan magana idan kuma akwai ina so a nuna inda ni Aminu Jama na sa hannu ko wani ya magana da ni akan shi yanzu kowa ya gani a rubuce hakan ni ma na gani a rubuce to amma daga ina kake tsammani wannan jerin sunaye sun fito a yan majalisa ne za su ɗauka yan kudancin da su tsammanin ko su sa sunan wani sa sunan wani amma da shi ina bibiya ni ma ga ta ina kuma waye sa sunana ba inda wani ya taɓa magana da ni amina jan sannan kuma ba inda na sa hannu in kuma akwai ina so a nuna ma inda ni amina jan wani sa hannu amma babu wani majalisi wanda aka taba tambayar ko menene ra'ayinku dangane da a sako shi ko kuma kar a sako shi Muhammad ba a taba yi ba ni ban taba ma magana shi magana kan shi rambuka kano ba babu majalisi ko a cikin majalisa ko wani da aka taba tambaya na ne mara ra'ayina ko ya aka yi ban yadda ka gani haka na gani haka kowa ya gani yanzu wani kira za ka yi ma ainihin Eh, wa'anda kake wakilta daga wannan mazaɓa taka da al'umma jihar katsina da kuma sauran 'yan arewacin najeriya da sauran 'yan ƙasa baki ɗaya wa'anda ke mamakin wannan al'amari na jerin sunayen mutanen da aka ce wai kun yadda da a sako inam da kanu mamaki ni ma da kuma ke cikin mamaki da kai ke cikin mamaki wana tabbatar da al'umma ta da wanda suka zaɓe ni da 'yan arewa da sauransu ba taɓa wannan da ni ba ba inda aka yi da kuma duk wanda yake da proof din inda aka wannan da ina so ya nuna yanda ka ji haka ne ban taba gani ba ban taba magana ba ban taba magana da wani akan wannan magana yanda kowa ya gani kamar da nake faɗa maka ba da haka na gani na'am ba ma yanzu ni kana sana bincika in ji wa ya sa na ni dai ina tabbatar maka da Allah na kallo na wallahi ba taba wannan magana da ni ba ko babu inda na sa hannu inda inda na sa hannu da yanzu akwai wani matakin da kake tunanin ɗauka dangane da wannan al'amari zan ɗauki mataki da ko'ina zan taushe wakin wasan sunana da ake sa sunana da kuma wanda ya yaɗa ma a cikin social media sai ya nuna mu inda ya gani ko ya sa ya ji da mana ba zan bar wannan ba zan bi karshe inda karfi na kare akan tabbatar da al'ummata ban yi ba kuma Allah na karɓa